birnin yamma na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za iya jin mu ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Za mu yi magana ne akan wani nau'in ciwon hanji da ake kira irritable bowel syndrome a turance ko kuma IBS a takaice. cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ta tuntuɓi jama'a da likita akan wannan batu sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara ne da jin ra'ayin jama'a. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar ta tuntuɓi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan nau'in ciwon hanjin. Sunana Zulaihat Muhammad Awal. Me kika sani game da ciwon hanji? A gaskiya ban sani ne da neman ciwon hanji ba amma akwai cututtuka da na san cewa suka shafi hanji kamar su olsa da dai sauransu. Akwai wani wanda kika taba ji an ce ko olsa ko wata cuta ta kama hanjinsa? Akwai mutane da yawa kamar typhoid ma na akwai wanda na san cewa typhoid ana cewa typhoid tana huda hanji idan ta ci da yawa takan fasa hanji da shi ne za ga mutum yana kamar internal wato jini ya rika zuba ta ciki kenan eh, akwai wata cuta da ake kira irritable bowel syndrome wanda cuta ce da take kama hanji wanda za ki ga takan kawo ko su ciwon ciki da kumburin ciki da makamantan haka yanzu in kika ji cikin ki ya kumbura ko yana dan ciwo kikan dauke shi da mahimmanci dan ciki na na ciwo gaskiya musamman tun da na san ina da ulcer ne ban cika daukar shi da mahimmanci ba indai ba wai kwantar da ni ba kamar ina murkushe murkushe shi ne zaki da na je asibiti idan ya yawa amma in bai yawa ba na kan sha dan supplement ina ne da dan magunguna na na ulcer idan kuma wani lokacin kin ga basu ma yakan dan saka ciwon ciki ko kuma dai wasu ah, wannan dai ta sadu ke kan ciwon ciki na rahama kin san cutar hanji wadda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome eh to na san da ana akwai cutar hanji me kika sani da game da cutar hanji eh to ni kan zan faɗi abin da na sani saboda ta kashe min ma yaro to yaya ya fara ya fara ciwon ciki sai fara rashin mikewa sai fara tsugunnawa daga nan sai tsugunnan ya nisa idan na ɗauke shi haka zai ƙara to a cikin kwana biyu dai zuwa uku in mun ko da a motsa haka muna tafiya zai rinka ƙara muna zuwa aka ce za a yi mishi aiki a um, appendix ne aka je aka cire shi an ɗinki an yi komai na ma fita kalla dawo Allah cikin ikon sama rasu. To banda cutar appendicitis akwai wata cuta kuma da kika sani da take da alaka da hanji? Eh ko ulcer. Akwai wata wanda kika taba gani ko kuma ke ko dan uwanki olsa ta yi ta kawo masa matsala ga hanjinsa? A'a, gaskiya sai dai akwai wani wanda na sani je an ce ulcer ya dan kama mishi hanji haka yi magana yana sa bakin sa yana wari aka ce olsa ne. To wannan ma na an mishi aiki kuma ya dan ya samu lafiya. Sunana Fatima Muhammad. Kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome? A'a, ban san ba. To akwai wata cuta da kika sani da take da nasaba da hanji? Eh akwai typhoid in typhoid ta yi eh, tsanani tana bukula hanji akwai kuma ulcer da dai sauransu. Infection an ce wani zubin in ka samu infection yana taba ma hanji. Musamman kamar idan kika ji cikin ki yana ciwo ko kika ji cikin ki yana kullewa ko wani abu akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti? Eh gaskiya na kan tunanin kawai kamar ina jin yanayin yawan ciwon cikin na ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to decide in je asibiti amma kuma in na ji kawai wanda zan dan sha mai lajin ne ko boscofan kawai sai in sha. To kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki? Gaskiya ban taba zuwa ba. na Aisha Sani. Me kika sani game da cutar hanji ko ciwon da ke kama hanji? Eh ciwo da yake kama hanji da na sani ulcer, typhoid, sai kuma hanyar. Akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjinsu? Eh, ni an taɓa yi min da hainiya da kuma ulcer. Don hainiya ma har operation an yi min ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti da shi. Banda wa'annan cututtukan da kika irgu akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taɓa hanjin shi kanshi ne cutar hanjin? A'a gaskiya ban san su ba wannan dai su kaɗai na sani. To musamman ma ke da kin taɓa yin ɗaya daga cikin cututtukan nan ah, da suke taɓa hanji idan kika ga mutum cikinsa na ciwo ko cikinsa na damƙa yana fama da ciwon ciki wace shawara kike ba wa mutum? Eh, ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san irin ciwon ciki. Na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi gaggawar ɗaukan mataki akan ciwon. Sunana Abba tafiya cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba sai kuma cutar da nake ganin tana kama hanji wanda ni zan iya iya tunani zan iya cewa ita ce cutar hanji wancan ita ce cutar typhoid ba wai ni na taba yin cutar ba ne akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid din ta kai ga ya typhoid ɗin ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taba hanjin shi wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka eh, duba hanjin da ya tabo aka gyara abin da za a gyara a jiki so wannan shine nake gani a matsayin cutar hanji za haka ya kamata gaskiya dukkan wanda yake wata irin rashin lafiya lafiya musamman ma abin da za ka ji ya shafi cikin ka ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka ya kamata mutum ya ji ga masana wato likitoci su duba tabbatar da menene yake damun shi da lokuta dama ku samu cewa irin idan mutum yana rashin lafiya irin haka in zazzabi ne in typhoid din ne ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɗawar cikin ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum a iya tunanin mu ko wannan cutar typhoid din ce haka za yi ta maganin ta tunda yanayin da muke zuwa makon likitoci ko za mu mu ce ne a bamu magani a kemis a bamu maganin typhoid ko kuma a bamu maganin ainihin wato zazzabi ko na ciwon ciki ba mu san cewa ma abin yana taba hanji wanda kuma gaskiya taba hanji nan da yake ba karamin abu ba ne mai illa saboda shi kam a kan shi na gani saboda kyakkyawar miƙewa ma ya yi tafiya ba shi iyawa sai dai ka tafiya haka kamar a durkushe kamar irin yadda tsofaffi nan wanda ba sa iya miƙe su tafiya haka da haka kullum yana tafiya lafiya yana rike cikin shi bai iya miƙewa to sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi auna auna aka duba sai aka tabbatar mai da cewar ai typhoid din ne ma yi tsanani a jikin shi wanda har ya sa ya taba hanjin nashi wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka cire abin da ya lalace a jiki da haka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya ji cikin shi yana ciwo ya kokari kai ya ce shi zai dauke wa kanshi nauyi ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fari ya a'a ya kamata ya je wajen masana su duba shi tabbatar da akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum so sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin na kama wanne ne ma ya tabbi yake sa ma murɗa a ciki ne da a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta ka ce ko ko da ka ne ko ma menene in dai ya ma ciwo dole cikin ne zai murɗa wanda ba za ka tabbatar da hakan ba kai kuma sai ka je wajen likita ne zai iya tsanewa a ciki ga ma shin wanne ne yake ciwo wanne ne ya tafi kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba sai na ko kun san babban abu ne dukkan cutar da a ce ta taba hanjinka ai babu zaman lafiya tunda ba an kaci abinci ai ta nan yake ita ce hanyar dai abincin kuma an zo ba ba labari ai to kun ga sai an hankali to da aka sai ya mata mu kula ka zuwa wajen masana mu daina wasa da duk abin da ya shafi cikin farantara ma ya kai ga hanji. Sunana nasir Abdullahi Umar babbar dai cutar ta damu yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce olsa duba da yanayin da muke ciki. To daga cikin yanayin cutukan gaskiya dai ni na yi olsa kuma na san wani abu kaɗan daga cikin ulcer cin da ba zan ce na san komai ba saboda ita wasa cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taba sanin da su a jikinka ba kai duk abin da ka sani na cutar dan adam ulcer tana haifar da shi a jikin ka. sau da yawa wani zaka ganci yana kwance an rasa kansa an rasa gindinsa a karshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulcer ce ta tashi ko ta motsa da sai an yi kontrolin wannan ulcer sannan zai samu wannan sauki sunana zaharaddin abdullahi wanda nake zaune a garin kano to a gaskiya ni dai irin irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar olsa saboda akwai burudana da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyamban ciki saboda na farko a kullum zaka kirjinsa ya rike gam yana ta murkususu a hankali a hankali har abin ya dawo gadon bayansa sai sati bai iya sujada ko ruku sunana hajar ali indabu so a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyamban ciki wato olsa kenan so dama ita olsa abin da yake kawo kawo ta mafi yawancin lokaci shine kamar sakaci ko na cin abinci haka so shawaran da zan ba wa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya. shirin yau da gobe inda muke tattaunawa kan wani nau'in ciwon hanji da ake kira da irritable bowel syndrome a turanci. Har ila yau Hauwa ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa. Da farko dai sunana Dr. Isa Adamu Mago na ɗaya daga cikin mataimakan darakta na asibitin shifa da ke nan yankin Karo na Abuja. Irritable bowel syndrome wato ibs kamar da muka sani uh, uh, yanayi ne na rashin uh, lafiya da abin da yakan shafi ita ita hanji musamman ita uwar hanji ta yadda za ka ga da dama abin da ya shafi ciwon ciki ko kuma kumburin ciki da sauransu ya zamto hakan ya kai ga takura wurin abin da ya shafi ko da bayan gida misali da kuma yinsa kamar da ya kamata ba tare da ya san an san matsala ba to da dama har masana suna ganin kamar eh, to irisa bowel syndrome eh, ya sha bamban da abin eh, da kira inflammatory bowel disease shi kuma shi kuma yanayi ne na na kumburi shi ma na abin da ya shafi da eh, eh, mafitar bayan gida ta inda mutum za ka ga idan ko ya bayan gida daga baya ya kasance cikin zafi da kuma yanayi da ba daɗi misali so a jikanin gaskiya kamar da suna yake irritable bowel syndrome wato ibs Eh, yakan faru ne idan ya zamto cewa eh, wani lokaci yanci ce da ake yi da wasu abubuwa kaga cikin war hanji ba jin daɗin hakan yake yiwuwa ba misali bai kasancewa ah, ta daɗi misali kaga hakan ya sa daga baya ciwon ciki eh, ko kuma eh, abin da shafi eh, kumburin ciki ko kuma rashin narkewan abinci da sauransu to yakan faru da dama dama abin da ya shafi irin wannan matsaloli sukan faru idan ya zamto cewa rashin jituwa ta kasance tsakanin ita uwar hanji da kuma misali da abin da aka shigar mata wato na abinci kenan to um, gaskiya da dama za ka ga misali kasashe da dama suna fama da irin wannan abubuwan sosai uh, za ki ga da dama kana asibiti za ka ga mutane sukan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka da misali to amma uh, alamomin ta da dama suna da hari kamar da ne magana uh, kamar abin da shafi ciwo ciki ko kumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da shafi bayan mutum ya ci abinci misali saboda Eh, bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci eh, yakan zamanto cewa abin ya dan fi ta'azzara a lokacin ya dan fi damunsa eh, fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali to kin ga abin da shafi ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci lalle hakan yakan haddasu ne bayan irin wani rashin jituwa ta kasance tsakanin abincin da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da shafi irin wannan abubuwa to sai shiga hakan ya sa ciwon ciki ma ciwon ciki din kwarai ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu natsuwa game da cikinsa game da abin da yake cikinsa misali bayan ya ci abinci to shi sa ma zan so masu sauraron mu san cewa eh, hikimar masana'an da suke cewa eh, abin ya fi tashi ya fi ta'azara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da eh, ya yi bayan gida saboda bayan bayan gida yakan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali saboda wannan rashin samun natsuwa da baya game da abin da ya ci bayan ya riga ya ci a cikinsa. so haka nan har abin da ya shafi kuma eh, eh, alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa tabbatar da za a ga kamar mutum yana yawan shi yana yawan bayan gida da ba a kame yake ba misali yana sassake haka misali kamar abin da shafi eh, da gudawa misali sai zamanto bayan gidan yakan zamanto ruwa ruwa misali ta inda za a ga shi yakan yanzu ya sake yan jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali so muna sha ga mutane da dama su cewa abin da shafi irin wannan abubuwa ah, akwai da dama abin da sukan kawo su dama da yawa ah, sun hada da abin da shafi ah, cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa eh, da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai daga baya ta azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga gashi an kwanta misali sai shiga wannan rashin jituwa kuma ta sake ta haddasu ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ce misali sai kuma abinci da akin yawan soyawa wato fried food da muka sani abin da kawai za a sa Eh, abin da ba wai dafuwa yake sosai ba lokaci shi yasa ake kiransa fried food ba wai dafa dafa ake ba sai dai hala soyawa sama sama kawai a cire misali a bushe mutum ya ci shi wani lokaci to shi ma lallai ya iya abin da kan kawo irin wannan matsayi da muka yi magana to um, zan son kara masu sararin mu anan haske game da abin da ya shafi eh, a eh, eh, ganin likita don idan hakan ya faru akan ba da shawara mutum ya ga likita saboda da karshe ba maki akwai bukatan mutum zai eh, wasu yan gwaje-gwaje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da shafi gwaje-gwaje ana in ya kama akan yi gwaje-gwajen bayan gida misali Eh, sai kuma wani lokaci in ciwo musamman inda akwai ciwon ciki da yawa misali eh, ko rashin eh, samun natsuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da akan yi hoto misali kamar abdominal scanning to sai a gano menene yakan haddasa hakan misali to zaran idan aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome to sai ka ga an dauki matakai da ya kamata a kiyaye wayancan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan ah, gudawa misali da sauransu nan. sai kuma shawara da eh, likita zai ba da misali da dama bayan an yi wannan kuma akan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da ba su su kamata ba misali sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata eh, za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin waɗannan a cikin su misali to irin wannan abubuwa sun hada da dama eh, akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zamto cewa mutum bai yawancin su da yawa kamar abin da muka magana abin da shafi uh, abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki zakin da chocolate da sauransu misali sai kuma abubuwa masu yaji da sauransu ko barkono da sauransu da ake ci daga baya ga abin ya ta'azzala ya zamanto cewa uh, yana damun mutum ka ta yadda ba ya tsammani to haka nan har yanzu eh, abin da shafi faɗakarwa lalle ya zama wajibi bayan ayin wannan akan faɗakar da su misali daga baya cewa eh, su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali ya misali idan mutum zai ci abinci ya ci abinci ko kaman karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe hakanan cin abinci da rana ko da yamma misali ya zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda eh, sai wani lokaci akan samu abin da ya sa hakan yakan faru shine akan samu rashin ah, biyayya na bin lokaci da kuma maimaita cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai ya zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa eh, za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu akan samu lokaci mutum ya mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani wurin aiki da wasu abubuwa da bai ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za shi ga da dama masu irin wannan matsala sun fi an fi samun su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci ah, abinci a kan lokaci a lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata sukan ci dama tun farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lallai mukan ba da wannan shawara eh, cin abinci da kuma eh, kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga eh, bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shi kenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da da yawancin abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma eh, su kabeji da sauransu misali to su ma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har kai ga rashin kar a samu irin wannan matsaloli da suke faru matsayin alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da eh, eh, ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma Eh, na gaba zan so ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zama to cewa ana yawan bayan an ci abinci a sha ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatan shan ruwa kaɗan za a ga mutum ya ji gishi yana shan ruwa lalle da bukatan ya ringa ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma tafiyar da abinci da yadda ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya lau ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma eh, yawan eh, abin nan yawan eh, motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zama to cewa yana motsa jiki to shi ma bincike binciken nuna cewa yawan yawan motsa jiki yakan taimaka wurin da rabuwa da irin wa'annan matsaloli saboda abincin da mutum ya ci lokaci in daskarewa zai ya zauna to kaga anan kuma mutum ba Eh, bai zauna ba shi zai samu lokaci misali ya kan dan eh, motsa eh, jiki saboda wanda kan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shine shawara wurin rashin cin wayannan abubuwa da muka yi magana da azu na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an kai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba eh, abin da kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi eh, ko soya shi aka yi sama sama abubu shi haka misali to shi ma irin wannan guje masa lalle kan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta Ah, irritable ah, bowel syndrome da muke magana to wayannan eh, su ne ya kamata a ce eh, masu sauraron mu sun dauki mata akai akan cewa lalle eh, kar su da sun samu irin wayannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan sai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci shi ma ba kara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala da ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. kashe I'm. filin kwalamar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Nafisa a yau. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama. a wannan makon za mu gabatar muku da wani abin sha wanda malama nafisa za ta gabatar mana mai sauraro a biyu To yau za mu koyar da yadda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu. To da shi za a yi wannan yogurt din. To tashin farko uwar gida ta samu waken soyanta. Idan ta samu waken soyan nan ta tsintsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke. In ta wanke sai ta jiƙa shi. Idan ta jiƙa shi sai ta rege. in ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai a kai mata niƙa. to idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi ba tare da ta yi surfe ba ba tare da ta yi surfe ba za ta tace shi idan ta tace shi sai ta ɗaura wanda ta tacen akan wuta in kika ɗaura shi akan wuta to kar ki je ko ina musamman idan ya fara ya fara eh. za a yi awara sai ki bashi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin ki samu luda ki haka kina tare da shi kake bari ya zuba ki dinga jujjuya shi sai ta bar shi ya dafu kusan ya kusan minti talatin ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita to idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nashi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan ta yi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safe zai kwana zai kwana ne eh, a rufe sai zuwa gobe da safe idan kika zo gobe da safe kika bude shi za ki gan shi yayi kauri kauri ya koma kaman durmu. ya naskare kenan eh za ki gan shi ya koma kaman durmu. to idan kika ga yayi haka sai ki samu sigarki. ki da flavor. Oh, ba lalacewa ne? Ba lalacewa ba ai haka ake so. Ai yogurt ne na shi wannan waken soya. Sai ki zuba sugan ki, ki sa flavor ɗinki yadda kike so. Da suga daidai yadda za ki ji ya miki. Ki samu murgi ki burge shi eh ki kade shi yadda zaki ga kamar nono irin ko kin dirmo an burge shi haka zaki ga yayi to sai ki sa shi a fridge mm. ana son shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne zaka fi jin daɗin shan shi cikin jin da ake wannan samu karin lafiya yauwa yana sa kiba ma zaki ga yana sa ka kiba in dai ka jure sha zaki ga ka danyi kumari gaskiya to kuma ana iya ba yara kina a sosai ba wanda ba a ba muwa ba wanda ba zai sha ba to kun ji ba mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yauwa har gida mm. to a gwada a gani saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.